الله ولي farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa na murya juma'a musulunci ta iran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir yi ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ba wannan gabatar dai muna dauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da sharhin ba labarai biye da shi akwai shirin nan na ko kun san sai kuma duniyar mu a yau shirin na ƙarshe shine dan matasa a hali yanzu kuma ga labaran duniya da mudumin su da farko ga kanunsu iran tana ci gaba da kyautata dangantakanta da makwabta kuma ƙofarta a buɗe take rundunar irgc ta ce amurka isra'ila ta lalata kashe uku cikin ɗari ne kacal na damdamalin cilla makamai masu lindami na ƙasar iran a yakin kwanaki goma sha biyu sannan za ku ji cewa 'yan bindiga sun sace masu bauta goma sha uku a wani coci a jihar kogi na tarayyar najeriya yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin gwamnatin ƙasar iran fatima muhajirani a wani taron 'yan jarida da ta kira ta bayyana cewa gwamnatin ƙasar tana ci gaba da kyautata dangantakarta da ƙasashe makwabta sannan tana sanya ido a kan dukkanin abubuwan da suke faruwa a yankin asiya ta kudu sai kuma kofar ta buɗe take don tattaunawa mai ma'ana da kowace ƙasa wacce take kan wannan tafarkin kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto muhajirani tana farar haka safiyar yau talata a taron 'yan jarida da ta kira a garin shazan na lardin arak inda take ziyarar aiki muhajirani ta bayyana irin halin da tattalin arzikin ƙasar iran yake ciki ta kuma ƙara da cewa shugaba Masu pezeshkian a ziyarar da ya kai ƙasashen kazakistan da kuma turkmenistan an rataba hannu kan yarjejeniyoyi guda goma sha hudu ta ce gwamnatin kasar ta yi imani da rawar da bangaren masu zuba jari na cikin gida suke takawa wajen bunƙasa tattalin arzikin kasar kuma ta dogara da su a bangarori masu yawa don kawo ci gaban kasar ta ce gwamnati a shirye take ta tallafa wa kamfanoni masu zaman kansu don bunƙasa tattalin arzikin ƙasar iran kuma za ta wato cire dukkanin matsaloli da suke hana ci gaban ƙasar da kuma bunƙasa tattalin arzikinta majiyar dakarun juyin juyin halin musulunci a nan ƙasar iran ta ba da sanarwar cewa makaman hamji ƙasar isra'ila sun sami nasarar lalata kashe uku cikin ɗari ne kawai na damdamalin cilla makamai masu linzami na ƙasar iran a yakin kwanaki goma sha biyu na watan yunin da ya gabata tashar talabijin ta almadin ta ƙasar lebanon ta nakalto majiyar dakarun juyin juya hali musulunci na kasar iran wato irgc na faɗar haka yau talata majiyar ta kara da cewa zancen da jami'an gwamnati kasar isra'ila suke yadawa kan cewa sun lalata mafi yawan wuraren cilla makamai masu linzami na ƙasar ba gaskiya ba ne majiyar ta ƙara da cewa rundunar sojojin irgc a shirye suke su cilla makamai masu linzami masu ƙarfi a kan hamji ƙasar isra'ila a duk lokacin da wato ta sake kuskuren kaiwa ƙasar hari majiyar ta ƙara da cewa mafi yawan sansanonin cilla makamai masu linzami na dakarun irgc hamji ƙasar isra'ila ba za ta iya kai masu hare-hare ba ballantana ta lalata su daga ƙarshe dai bayanin ya ƙara da cewa ƙarfin makamai masu linzami na jihar musulunci ta iran yana nan daram sai kuma ƙara ƙarfi suke don niƙa dukkanin wani wanda ya yi gigin kaiwa ƙasar hari kakakin ma'aikatar shari'a a nan jihar musulunci ta iran ya ba da sanarwar cewa a halin yanzu wani mai 'yan ƙasa biyu a ƙasar yana fuskantar shari'a saboda aikin leƙe asirin da ya yi wa hamshe isra'ila a yakin kwanaki goma sha biyu wanda amurka da hamshe isra'ila suka ɗora ƙasar a cikin watan yunin da ya gabata tashar talabijin ta press tv a nan tera ta nakalto asgar jahangir yana faɗar haka a lokacin da ke ganawa da 'yan jaridu a nan tehran a yau talata ya kuma ƙara da cewa mutumin wanda aka kama a garin karaj na lardin albus da ke kusa da nan birnin tehran ya fara aiki da hamdar kasar isra'ila a asirce da wato hukumar mossad na hamdar kasar isra'ila a shekara ta 2023 kuma ya sami zama ɗan ƙasar switzerland a shekara ta 2020 sannan daga baya ya ziyarci ƙasashen turai har so shida inda ya sami horaswa ta ayyukan leƙe asiri sannan ya je hamshi ƙasar isra'ila ya kuma dawo ƙasar iran wata guda kafin a fara yaƙin kwanaki goma sha biyu a lokacin da hamshi ƙasar isra'ila a lokacin da dakarun irgc suka kama shi yana zaune ne a wani katafaren gidansa da ke wajen birnin karash a nan kusa da birnin tehran kuma ya aike wa ƙasar isra'ila asiran jumhuriyar musulunci ta iran da dama ana sa ran nan ba da daɗewa ba wata kotu a birnin karaj za ta yanke masa hukuncin da ya dace da shi masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa na muryar jumhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran kakakin majalisar dokokin ƙasar iran muhammad bakir kalibov ya bayyana cewa magance matsaloli wanda ƙasar iran take fuskanta a ɓangarori da dama za su warwaru ne ta hanyar masana masu bincike a fannonin ilimi daban-daban tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto kalibov yana faɗar haka ne a lokacin da yake jawabi a gaban zababbun masu bincike a ƙasar wanda suka ziyarci majalisar dokokin ƙasar a daidai makon masu bincike na ƙasar iran labarin ya kara da cewa kakakin majalisar dokokin ƙasar iran ya gana da masu binciken ne a ɗakin taro na shahid sheikh fatlullah nuri ya kuma taya su wato murna masu wato ya taya masu binciken murnan zagayowar ranar makon bincike na ƙasa ya kuma bayyana muhimmancin bincike da kuma masu binciken ilimi a ƙasar wajen warware matsalolin ƙasar a shekarun da suka gabata kuma yana ganin manya-manyan matsalolin da ake fama da su a ƙasar wa'anda suke buƙatar wato bincike ba zai fi ƙarfin masu bincike na ƙasar ba ya ce hatta tafiyar da gwamnati take wato hatta wato tafiyar da gwamnati tana buƙatar bincike da kuma gabatar da al'amura bisa ilmi wanda bincike ya tabbatar da shi kuma hakan zai ba to ba wa shugabanni damar ɗaukar shawarori da suka dace a kowane lokaci daga ƙarshe kwalibov ya ce maganar dokokin ƙasar wato majalisar dokokin ƙasar tana buƙatar taimakon masu bincike kamar yadda kuma a majalisa a shirye take ta taimaka masu a duk inda suke buƙatar taimako wato don ƙara bincikensu. Aƙalla mutane goma sha uku ne 'yan bindiga suka sace a wani coci a jihar Kogi na tsakiyar tarayyar Najeriya a ranar Latin da ta gabata. Shafin yanar gizo na labarai African News ya bayyana cewa 'yan bindigan wa'anda ake zaton masu neman kuɗaɗen fansa ne sun buɗe wuta a cikin cocin kafin su tattara masu bauta goma sha uku su shige cikin daji da su. Labarin ya da cewa wato al'amarin ya auku ne a cocin evangelical church da ke ƙauyen askira da ke cikin jihar kogi a safiyar ranar lahadi kuma wato kuma kafin haka kwamishinan watsa labarai na jihar wato kingsley fanwo ya bayyana cewa an kashe mutane biyar daga cikin wa'anda suka kawo harin yayin da wasu daga cikinsu suka ranta na kare ya ce suna da tabbaci kan cewa maharan 'yan bindiga ne masu neman kudaden fansa masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu da za fara da shirin ba labarai, biye da shi akwai shirin nan na kokun san, sai kuma duniyar mu a yau shirinmu na ƙarshe shine dan matasa. da wannan kuma sauraro muke cewa mu kwana lafiya shirin bayan labaran zai dubi ne dangane da batutuwa da suka shafi matsayar kasar iran na kokarin dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya da aka dauka mata da suke da alaka da shirinta na nukiliya kasashen uku wanda aka fi sani da e3 sun ce a shiri suke su ɗage mayar da takunkuman na majalisar ɗinkin duniya kan ƙasar iran har na tsawon watanni shida idan tehran ta amince ta sake baiwa masu bincike na hukumar makamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya wato iaea e damar shiga cibiyunta na nukiliya tare da magance abin da suka kira damar da suke da ita game da yawan tace sinadarin uranium kuma wanda aka riga aka tashi din wanda iran take mallaka a halin yanzu kuma komawa tattaunawa kai tsaye tare da kasar amurka sabanin haka jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irabani ya yi watsi da wannan tayi na kasashen turan yana mai bayyana shi a matsayin shiri wanda yake cike da al'amura masu karo da juna ya ce a halin yanzu wannan matsaya ta kasashen yammacin duniya din wani lamari ne wanda yake cike da sharaɗa waɗanda ba su da wata ma'ana ya kara da cewa waɗannan bukatu kamata ya yi su zama sakamako ne na shawarwari ba sharuɗa na fara shawarwarin ba yarabani ya nuna cewa abin da ake bukata a halin yanzu shine goyon baya ga wani takaitaccen bayani ba tare da wani sharaɗi ba na tsawaita ƙudurin mai lamba da 2231 wanda kuma ya kafa harsashi na yarjejeniyar nukiliya a shekara ta 2015 wadda ta tanadi ɗage takunkuman majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen yammacin duniya wanda aka ba wa ƙasar ta iran a ɗaya bangaren kuma rasha da china sun gabatar da daftarin ƙuduri ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya inda suka buƙaci da a tsawaita wa'adin wannan ƙuduri har tsawon watanni shida inda suka buƙaci dukkanin ɓangarorin biyu su koma tattaunawa cikin gaggawa sai dai har yanzu kasashen china da rasha ba su bukaci a kada a kan wannan daftarin ƙuduri ba jakadar na iran ya bayyana daftarin kudurin rasha da china a matsayin wani mataki mai matukar amfani domin baiwa diplomasiya karin lokaci yana mai cewa zartar da kudurin yana bukatar akalla kuri'a tara muddin dai babu ɗaya daga cikin kasashe guda biyar masu kujerun dindindin a majalisar ɗinkin duniya wato birtaniya faransa amurka da china da kuma rasha da ta yi amfani da haƙƙin hawa kujerar naki to dangane da wannan batu bayan sanarwar da kasashen na e3 ko kuma faransa da jamus da birtaniya suka fitar dangane da haifar da wata hanya wadda za ta samar da yanayi na dawo da takunkumai da aka kakabawa iran karkashin majalisar ɗinkin duniya bisa ƙuduri da aka fitar bayan can mai yarjejeniya tare da ita a shekara ta 2015 wannan ya sanya matakai da dama sun biyo baya daga bangaren kasar ta iran inda majalisar dokokin kasar iran din ta gabatar da wani nata daftarin kudirin wanda yake kira zuwa ga ficewa daga yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya wato npt hussein ali haji dalkani mataimakin shugaban kwamitin matakai 90 na majalisar dokokin kasar iran ya tabbatar da cewa za a shigar da kudirin zuwa tsarin majalisar a cikin 'yan kwanaki masu zuwa tare da yin dubi a kansa a wani zama wanda za a gudanar wanda zai kunshi dukkanin 'yan majalisa baya ga hukuma ya tabbatar da cewa wannan ƙuduri zai zama ɗaya daga cikin ƙuduri waɗanda za a yi nazari a kansu idan kuma har aka amince da shi to tabbas ya riga ya zama doka wadda dole ne a aiwatar da ita daga cikin kundin dokoki na ƙasar iran ya ƙara da cewa matakan da aka ɗauka su ne mafi karancin martani na majalisar dokoki ta ƙasar iran shine tabbatar da cewa ƙasashen yammacin turai din sun janye daga matsayinsu wannan doka wadda aka gabatar ya zuwa yanzu tana ɗaya daga cikin daftarin dokoki waɗanda aka gabatar a cikin gaggawa na majalisa wanda kuma tabbas yana nuni ne da irin ɓacin rai da damuwa da 'yan majalisa suka nuna akan matakin da ƙasashen yammacin duniya suka ɗauka musamman ma dai ganin cewa iran ta yi aiki da dukkanin matakai da kuma ka'idoji da suke cikin yarjejeniyar da aka cimmawa da ita a kan shirin ta na nukiliya to sai da naso bangaren gwamnatocin kasashen rasha da china ba su yi kasa a gwiwa ba wajen tunkarar wannan batu domin kuwa sun riga sun shirya wani daftarin kudiri na dakile wannan shiri na kasashen yammacin duniya wanda za su gabatar a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya rasha ta tabbatar da tsara daftarin kudirin a kwamitin sulhu wanda tabbas a cewar ta hakan idan aka amince da shi to zai hana wannan yunkuri na dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya akan ƙasar iran wanda suke da alaƙa da batun shirin ta na nukiliya ko kuma abin da ake kira da snapback mataimakin wakilin dindindin na ƙasar rasha a majalisar ɗinkin duniya dimitri fulsiski shine na hakan ga manema labarai a babban zauren majalisar ɗinkin duniya da yake birnin new york kasashen turan guda uku faransa da jamus da kuma burtaniya da kuma amurka wata take kawance da su dukkaninsu suna daga cikin mambobin da suka halarci wannan tattaunawa wanda kuma su ne bangarori daga bangaren turai da suke cikin tattaunawar nukiliya ta iran ta shekara ta 2015 sun yi ta kokari matuka na ganin cewa an dawo da matakan kakaba wa iran takunkumai bisa hujja cewa ba ta yi aiki da yarjejeniyar da aka kulla tare da ita ba wakilan kasashen rasha da kuma na china dukkaninsu sun haɗu kuma bakinsa ya zo ɗaya wajen tabbatar da cewa an yi amfani da wannan damar domin kwakwafa duk wata wutar rikici da za ta iya tasowa akan wannan batu da kuma baiwa hanya ta diplomasiya dama wajen warware wannan matsala da ɗaukar matakai da suka dace da hankali da kuma za su bayar da ma'ana da samar da hanya ta siyasa domin kaiwa ga gaci ya ce moscow da beijing suna yin iyakacin ƙoƙarinsu a matsayinsu na mambobi waɗanda suke da alhakin aiwatar da shirin haɗin gwiwa ko kuma yarjejeniyar nukiliya ta iran da aka fi sani da jcpoa a shekarar 2018 amurka ta fice daga wannan yarjejeniya a wani mataki wanda ya saba wa dukkanin ka'idoji da dokoki na ƙasa da ƙasa tare da mayar da wasu daga cikin takunkuman amurka ɗin a kan ƙasar iran a naso bangaren ƙasashen uku na turai wato birtaniya faransa da kuma jamus ba wai kawai sun gaza shika alƙawalan da suka ɗaukar wa ƙasar iran bane a cikin wannan yarjejeniya kuma suka ɗaukar majalisar ɗinkin duniya da sauran al'ummomi da suke bin diddigin lamarin har ma sun bi sahun gwamnatin amurka ne ta hanyar mayar da nasu takunkuman a kokarin kawo cikas da tarnaƙi ga duk wasu harkoki na tattalin arziki da suka shafi kasar ta iran kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da iran ɗin take zargin su da cewa tabbas ba su da hurumin dawo da waɗannan takunkumai domin kotun farko ba su yi aiki da wannan yarjejeniya kamar yadda suka rataba hannu a kanta ba ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau litinin goma sha biyar ga watan Disamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan Jumada Thani na shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru dari da saba'in da hudu da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyar ga watan Disamban shekara ta alif dari takwas da hamsin da biyu aka haife Harry Becquerel wani masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar faransa a birnin paris bayan da wani masani ɗan ƙasar jamus ya gano hasken x-ray harry ya ci gaba da gudanar da bincike har ya gano wasu abubuwa masu samar da hasken radioactive a shekara ta 1896 wanda suke samar da hasken x-ray harry ya karbi kyautar nobel ta ilimi a shekara ta 1902 sakamakon wannan kokari da yi a fagen bincike na kimiyya sannan kuma ya rasu a shekara ta 1908 masu wurare ko kun san cewa shekaru 51 da suka gabata rana irin ta yau goma sha biyar ga watan disamban shekara ta 1975 turawan spain ya mulkin mallaka sun fice daga yankin yammacin sahara kafin wannan lokacin da ya turawan sun mamaye yankin sahara ta yamma ne a shekara ta 1884 amma kuma a lokacin ne larabawa yankin suka kafa runduna ta yaƙi da mamaya bayan haka kuma ba da jimawa ba ne aka kafa ƙungiyar polisario wannan gwagwarmaya ta ci gaba har zuwa shekara ta 1975 a lokacin da turawan mulkin mallaka suka fice daga yankin amma kuma sai suka mika iko da kashi biyu bisa uku na yankin ga kasar morocco sannan kuma sauran kashi ɗaya bisa uku suka mika shi ga kulawan murtaniya daga wannan lokacin ne kuma gwagwarmaya polisario ta koma tsakaninta da kasashen morocco da murtaniya daga bisani murtaniya ta fice daga cikin yankin amma kasar maroko har yanzu tana rike da yankunan da turawa suka mika mata yayin da kuma yakan polisario suke ci gaba da yin turjiya a gaban maroko tare da nema a basu yankunan su da turawa suka kwace suka mika su ga kasar maroko masu saurare ko kun san cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyar ga watan disamban shekara ta 1997 tashar sahar global network tashar talabijin ta farko ta ƙasa da kasa ta fara watsa shirye-shiryenta a jamhuriyar musulunci ta iran ta fara watsa shirye-shiryen nata ne a cikin takaitattun sa'o'i a cikin harsuna guda bakwai wanda suka hada da larabci a azari bosnia turkanci faransanci ingilishi da kuma urdu tun a watan janairun shekara ta 2014 ne dai aka fara amfani da wani sabon tsari na sahar wanda ya hada da shirye-shiryen talabijin da rediyo a lokaci guda amma sannan hankali tashar ta ƙara faɗaɗa ayyukan nata bayan an kara samun wasu harsuna guda hudu waɗanda suka haɗe da tashar kuma suka fara gudanar da shirye-shirye a cikin waɗannan harsuna ga ƙasashen da ake amfani da su kuma har yanzu tashar tana aiki tsawon sa'o'i ashirin da hudu. a cikin shekara ta da goma tashar sahara ta buɗe wani bangare mai kula da afghanistan da kuma watsa shirye-shirye a cikin harsunan dari da fashto a cikin sa'o'i 24 a rana a matsayin babbar hanyar sadarwa sahar global network ta gabatar da shirye-shirye waɗanda ba su takaito da batutuwa na siyasa ba kawai ta zama wata hanya ce ta isar da saƙonni daban-daban ta hanyar shirye-shirye waɗanda suka danganci zamantakewa da kuma watsa shirye-shirye da suka danganci fina-finai na talabijin masu dogon zango wanda da kuma a ɗaya bangaren akwai wasu sauran shirye-shirye na siyasa da tattalin arziki da cinikayya da dai sauransu masu saurare ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da goma sha bakwai da suka gabata a ranar irin ta yau ibn haitham babban malamin ilimin falaki da kuma kimiyyar lissafi ya rasu a birnin alkahira na ƙasar masar an haife shi a garin basara wanda ke kudancin ƙasar iraki a shekara ta 354 bayan hijira bayan kokari da kuma bincike da ya gudanar a bangarori daban-daban ibn haitham ya zama fitaccen masanin lissafi ya kuma kasance kwararre a fannin kimiyyar lissafi likitanci falsafa da falaki sannan kuma ya gudanar da bincike dalla-dalla kan abin da ya shafi haske wannan babban masanin kimiyya musulmi ya yi rubuce-rubuce masu tarin yawa a fannonin ilimin lissafi da likitanci da kuma falaki game da ilimin sanin taswirar ƙasa daya daga cikin muhimman littafan da ya rubuta a wannan bangare shine littafin nan na almanazir wanda aka fassara shi a cikin harsuna daban-daban da hakan ya hada har da harshen turancin ingilishi sannan kuma yana daya daga cikin manyan hanyoyi da kepler ya yi nazari akan su a fannin ilimin taurari Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da har kullum da yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa da kuma bita a su da ma bayyana mahangar masana. Shirin na yau dai zai dubi ne dangane da amincewar da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi da shawarar da Donald Trump ya gabatar dangane da makomar yankin zirin Gaza, kuma yadda shi kuma Donald Trump ɗin yake amfani da hakan a wani matsayin makami na siyasa domin cimma manufofinsa na siyasa a ciki da wajen ƙasar ta Amurka. Wannan shine abin da shirin zai dubi a kansa da yardar Allah da fatan masu za a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin. tabbas nasarar da donald trump ya samu na ganin cewa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya amince da cikakken shirinsa na kawo ƙarshen yakin zirin gaza yana iya taimakawa wajen mayar da shi shirin majalisar ɗinkin duniya a hukumance amma hakan ba zai taimaka wajen samun kwanciyar hankali a yankin gabas da tsakiya ba kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya yi zama a yammacin ranar litinin goma sha bakwai ga watan nuwamba na shekara da biyar domin kada kwarewa akan daftarin ƙuduri na gwamnatin kasar amurka wanda ta gabatar domin kawo ƙarshen yakin zirin gaza saboda hasashen rasha da china sun kaurace wa kada ƙuri'a a yayin zaman bayan sun yanke shawarar kinyin amfani da karfin su na hawa kujerar naki bisa buƙatar wasu ƙasashen larabawa da na musulmi da ƙuri'u goma sha uku kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da daftarin ƙudurin na amurka hakan da ya ba da damar fitar da kuduri mai lamba 2,803 na majalisar ɗinkin duniya na shekarar 2025 kudirin yana da matukar haɗari domin kuwa ya baiwa shugaban ƙasar amurka donald trump kusan cikakken iko akan batun palestino kamar dai yadda ƙasashen duniya suka umarce shi da ya tantance makoma ta al'ummar palestino wannan kuma tabbas ya ba da damar cewa yana ɗaya daga cikin jerin ƙudurori na majalisar ɗinkin duniya wanda ke goyon bayan aikin yahudawan sahiyoniya da kuma rashin adalci da suke yi kan al'ummar yankin zirin gaza da ma palestino baki daya akan haka ba karamin tasiri ba ne kamar da kuduri mai lamba 181 na majalisar ɗinkin duniyar shekara ta 2047 ya yi ba wanda ya kira da a raba palestino mai tarihi ba tare da zaɓen raba gardama a tsakanin al'ummar yankin ba dangane da kudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 242 na shekarar 1967 wanda ya ɗauki batun falasɗinawa a matsayin wani lamari na jin kai kawai wanda ya shafi haƙƙin 'yan gudun hijira tare da yin watsi da yanayin siyasarsu da kuma matsayin batun mutanen yankin falasɗinu da kuma makomar kasarsu sannan kuma suke da haƙƙin yin tar da mamayar da yahudawan sahiyuniya suka yi a kan ƙasarsu game da yin amfani da ƙarfi da kuma burin kafa a kasar su mai cin gashin kanta bayan yin karatun ta natsu wannan dai shine abin da aka iya cimmawa akan cewa nassin kudirin kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2803 wanda ƙididdigar da aka yi ta nuna cewa tabbas akwai ƙarin gishiri wannan kudiri yana maraba da cikakken shirin donald trump na kawo ƙarshen yankin zirin gaza sannan kuma yana ɗaukar sa a matsayin wani muhimmin bangare na kudirin kuma yana maraba da dukkanin ayyuka na tarihi na donald trump na samar da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a yankin wanda hakan yana ɗaya daga cikin abubuwa da ake kallon su a matsayin wani yunkuri na siyasa sannan kuma ana la'akari da shi a matsayin shaida ta gagarumin rawa da amurka take takawa wajen tsaka da buɗe wuta a yankin zirin gaza wanda dukkanin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke da matuƙar haɗari domin kuwa hakikanin gaskiya wannan ba ita ce manufar ba ba wai kawai wannan ƙuduri yana maraba da kafa majalisar zaman lafiya wadda aka tsara a cikin shirin donald trump ba ne a har ma da amincewa da wannan majalisa da irin yanayin shari'a ta ƙasa da ƙasa wanda tabbas hakan za a yin amfani da shi domin cimma wata manufa da za ta wanke yahudawan sahiyuniya musamman ma dai firaministan isra'ila benjamin netanyahu daga irin munanan ayyukan yaƙi waɗanda suka aikata akan al'ummar yankin zirin gaza wani abu wanda yake da ban mamaki a nan shine yadda ake ta mu'amala da wannan batu a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya shi kansa donald trump zai jagoranci wannan shiri tare da taimakon tony blair tsohon prime minister birtaniya wanda kuma shine aka zaba a matsayin babban sakatare na majalisar tafiyar da yankin zirin gazan karfin da aka baiwa wannan majalisa ta tafiyar da yankin zirin gaza a karkashin ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba da 2803 ya ba da damar cikakken iko akan dukkanin hukumomi waɗanda suka shafi gudanarwa da al'amura na riƙon ƙwarya a yankin zirin gaza ce kuwa har da gwamnatin Falasɗinawa da kuma yadda za a tafiyar da al'amura na tsaro a yankin bar da shawara cewa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yanke shawarar yin watsi da alhakin da ya rataya akan falasɗinawa na tafiyar da yankinsu duk da cewa wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa mafi muhimmanci waɗanda suka shafi makomar yankin palestino cewa al'ummar palestino da kansu su tafiyar da yankin su da kansu ba tare da shigar wani bangare ba bisa ga dukkanin alamu majalisar ɗinkin duniya ta yi watsi da alhakin da ya rataya a kanta bisa raɗin kanta dangane da batun palestino duk da cewa wannan al'umma wadda ake zalunta ta fuskar yakin kisan kiyashi da kuma nuna kabilanci ba ga kuma wannan wasu batutuwa ne waɗanda suke nuna da cewa na wanda ya rataya majalisar ɗinkin duniya ba shi ne mika wannan batu ga wani bangare ba a nauyi ne da ya rataya a kanta ta yi ruwa ta yi tsaki domin tabbatar da cewa an yi wa al'ummar yankin palestino adalci wannan ya haifar da saɓani tsakanin ƙasashe waɗanda suke bin manufa ta amurka daga ce kuwa abin ban da kai ce har da wasu ƙasashen larabawa da na musulmi yayin da kuma wasu ƙasashe masu 'yancin siyasa suke ganin hakan a matsayin wani lamari wanda tabbas akwai lauje a cikin naɗi. domin fahimtar girman ikon da aka baiwa majalisar zaman lafiya domin tafiyar da yankin zirin gaza a karkashin kudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2008 ya isa a cewa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ba da izinin shiga a cikin dukkanin shirye-shirye waɗanda suka dace domin cimma manufofi na cikakken shirin sannan kuma ciki har da ƙaike yadda za a tafiyar da al'amura na yankin da kuma aiwatar da tsare-tsare na kafa kwamiti wanda zai zama shine ke da alhakin tafiyar da al'amura ta fuskar tsaro da siyasa a gaza ƙasashen duniya da dama da kuma kafa ƙungiyoyin aiki waɗanda za su shafi al'amuran da suka dace wajen aiwatarwa a yankin zirin gaza suna da halayya da iko na ƙasa da ƙasa da kuma cikakken halarci wajen tafiyar da al'amuran su daidai da mahangarsu wanda kuma hakan ya haɗa har da kafa gwamnati ta riƙon ƙarya wadda take alhakin gudanar da ayyuka na gudanarwa ta fuskacin aiki sannan kuma ta sake ɗaukar nauyin ginawa da kuma aiwatar da shirye-shiryen farfaɗo da tattalin arzikin yankin zirin gaza da kuma ɗaukar nauyin tafiyar da dukkanin tsare-tsare na gudanar da ayyukan jin kai ga al'ummar yankin zirin gazan idan muka ƙara duba waɗannan abubuwa da kyau da suke a cikin wannan ƙuduri mai lamba 2008 na kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya bai wuce wa sojojin isra'ila su janye daga kan iyakokin da suka kwashe tsawon lokaci suna rike da su ba tun daga shekarar 2023 bayan fara kaddamar da harin bakwai ga watan oktoba wanda kuma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke tattare da babban haɗari a cikin wannan daftarin kuduri domin kuwa hakan tamkar ya halasta wa isra'ila ci gaba da mamaye yankin zirin gaza ne duk da cewa an fitar da wannan kuduri wanda yake da sunan zaman lafiya da kuma dakatar da buɗe wuta idan muka kara duba wannan lamari da kyau musamman dangane da shi wannan guduri za mu ga cewa ya danganta janyewar isra'ila daga yankunan ta mamaye a cikin yankin zirin gaza zuwa wani tsawon lokaci wanda ba a tantance ba sannan kuma tamkar an baiwa isra'ila dama ne da ta yanke shawara kan yin hakan ko kuma kin amincewa da yin hakan sannan kuma hakan yana a matsayin bayar da nasara ga isra'ila kuma tabbatar da cewa ita ce take da babban iko akan dukkanin al'ummar falastinu kama daga yankunan gabar yammacin kogin jordan har zuwa cikin yankin zirin gaza wasu bangarori dama waɗanda ake kallon cewa wannan daftarin kuduri bai yi adalci ga al'ummar palestino musamman al'ummar yankin zirin gaza ba shine yadda ya zama an kakkaɓe hannunsu baki ɗaya wajen tafiyar da al'amuran yankin tare da miƙa wannan lamari ga bangarori na ƙasashen ƙetare ko shakka babu ba za a rufe ido akan cewa ƙudurin na majalisar ɗinkin duniya ta wata fuska yana da wasu fa'idojin ga muradin al'ummar palestino sai da kuma a ɗaya bangaren yana taimakawa wajen dakile mafi girma daga ɓangare na muradun al'ummar falastinu shine samun cikakken yanci da kuma zama ƙasa wadda ba ta da wata alaƙa da mamaya ta isra'ila ana sa ran waɗannan ƙudurori daga ciki har da wannan ƙuduri na baya nan za su taimaka wajen samar da yanayi mai kyau na ƙarfafa yarjejeniyar da ta buɗe wuta da kuma kawar da wasu matsaloli waɗanda suka hana ƙaruwar yawan taimako na jin kai da ake shigarwa a cikin yankin zirin gaza wanda kuma wannan ana ganin cewa zai taimakawa al'ummar palestinin wajen samun abubuwa da dama da suka rasa musamman a lokacin yakin da aka kwashe tsawon shekaru biyu ana yi wanda isra'ila ta yi kisan kiyashi akan al'ummar yankin zirin gaza duk wata sha dai wannan mahanga ce da hasashe domin kuwa abin da yake a ƙasa sabanin haka ne tun bayan da aka sanar da wannan shiri har inda yau take isra'ila ba ta dakatar da kaddamar da har-haranta ba illa dai kawai ta sassauta kisan kiyashin da take yi amma babu wata rana ta Allah wadda Isra'ila ba ta kai hari da kuma kashe Falastinawa musamman a yankunan arewacin yankin zirin Gaza. Baya ga haka kuma Isra'ila tana ci gaba da kayyade adadin motoci waɗanda suke shigar da taimako zuwa ga al'ummar yankin zirin Gaza. Adadin da aka ayyana a cikin wannan shiri ko rabi daga cikin adadin motocin da aka sa cewa za su shiga yankin zirin Gaza ba samun damar yin hakan domin kowa Isra'ila ta saka wasu ƙa'idoji na ƙayyade adadin motocin da za su iya shiga domin kai tallafi da kayan agaji ga al'ummar yankin zirin gaza mabukata a ɗaya bangaren kuma wasu daga cikin alamomi da suke nuna cewa har yanzu akwai buƙatar yin haɗin gwiwa tsakanin sauran ɓangarori waɗanda suke kallon kansu a matsayin mambobi na wannan yarjejeniya da su ɗauki matakai na daƙile yunwa da take bayyana a tsakanin al'ummar yankin zirin gazan wani kuwa tabbas isra'ila tana da wata manufa da ɗaiɗaita al'ummar falastinu da kuma kawo ƙarshen wannan al'umma mai tarihi a cikin yankinta ta hanyar haifar da yunwa da kuma ƙara yin matsin lamba a kan masu gwagwarmaya waɗanda suke ɗauke da makamai a wannan yanki da haka bai kamata wannan abin da ake kallonsa a matsayin ci gaba da kuma samun nasara wajen dakatar da buɗe wuta da ma kawo ƙarshen yaƙi ke zama wata hanya ta siyasa da za a yi amfani da ita domin matsin lamba akan al'ummar yankin zirin gaza da ma al'ummar palestinu baki ɗaya ba tabbas amurka ta yi amfani da wannan damar da kuma sanya wasu daga cikin kasashen larabawa su amince da kudurinta na ganin cewa ta karbi ragamar tafiyar da al'amuran yankin zirin gaza da kuma ayyana tony blair a matsayin wanda zai jagoranci yankin a matsayin shugaban majalisa ta zaman lafiya da kuma gudanarwa a yankin zirin gaza domin hakan ya zama wata dama wadda donald trump yake sanya amfani da ita domin cimma babban burinsa na siyasa na bayyana kansa a matsayin wani mutum mai son wanzar da zaman lafiya a duniya duk da cewa dai abin da yake a aikace a bayyane sabanin haka ne za mu iya ganin irin rawar da yake takawa a yankin caribbean na latin amurka da kuma wasu batutuwa da suka shafi yankin gabas ta tsakiya da ma yadda yake ɗaukar wasu matakai na matsin lamba akan wasu kasashe da tilasta su bin manufofinsa da mayin barazanar yin amfani da karfi akan wasu kasashe waɗanda suka saɓawa manufofi na amurka kuma irin rawar da ya taka wajen taimakawa isra'ila ka'in da na'in a lokacin da kaddamar da hare-hare a kan iran wanda daga bisani ma donald trump ɗin da kansa ne ya bayar da umarni ga sojan amurka wajen kaddamar da hari a kan ƙasar iran duk da sunan cewa yana amfani da hanyoyi na wanzar da zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya da mashin fiɗa wannan tafarki a faɗin duniya. to jama'a masu saurare lokacin da muke da shiyar riske mu a shirin namu na wannan mako sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani cikon kafin wannan lokacin mu da kowa da kowa nake ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin na yau zamu mai da hankali ne kan cutuka da matsalolin da kan shafi zuciya da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To madalla kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsaloli da kuma cutukan da kan shafi zuciyar mutum dangane da hakan kuma shirin a yau ya gaito mana da dakta abubakar sadiq isa ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya da farko kuma na fara da tambayar sa ne kan matsayin zuciya a jikin dan adam ita zuciya wani bangare ne na jikin dan adam wanda Allah ya halice shi a kirjin ɗan adam daga ɓangaren hagu wacce idan a ne mutum zai gani zai ganta kamar wani dunkulen tsoka ne wanda in kuma da a ce za a yanka cikinta za a ga Allah ya kasa ta kashi hudu biyu a sama wanda ake cewa a turance atrium sai kuma ventricle kowanne wanda suke kasa su biyu akwai na hagu akwai na dama duka wa'annan atrium da ventricle din to amfaninta ita zuciya wato kamar wata matattarar jini ne da yake shigowa daga wurare daban-daban sannan kuma sai kuma ta watsa jinin nan zuwa bangaren jiki ko ina da ina shi ko wannan jini wato abu ne muhimmi wanda idan babu shi a jikin ɗan adam iskar ma da muke shaƙa ba za ta gudana ba mutum ya samu amfani a jikin shi to shi yasa wato zuciya tana da muhimmanci sosai sosai saboda ta bangare guda za ta karɓi jini wanda yake kamar da datti wanda ya taho daga cikin bangare jikinmu daban-daban dattin shi ne cewa an samu shi wata nau'i na iska wadda ake kira carbon dioxide wacce ita ana samun ta ne wato daga ayyukan da dukka wato cells na jikin dan adam wato abubuwan da aka gina jikin dan adam da su wato in suka saki wannan a iskar kaman da an zaɓe to zai dawo wa zuciya da shi kaman ya zo da datti ne sai jini kuma ita zuciya sai ta karɓa sai ta tura shi zuwa huhu domin a tace shi a sa mashi oxygen wacce kaman an tace jinin nan kila sai ita huhun nan ta dawo wa zuciya da shi ita kuma zuciya sai ta karba sai kuma ta tura shi kyau bangaren jikin ɗan adam da ka sani daga kwakwalwa har abin da ya kafa wato saboda muhimmancin ta ita zuciya tun da Allah halicce dan adam daga zarar an busa mishi rai zaka ji ita zuciyar nan ta fara aiki kenan zai zama na tana kamar ana matse ta sai a sake ta a matse ta a sake ta wato wannan matsewa da sakewan shine yake sa jini ya taho a kuma sake shi yayi gaba ya tafi sauran bangaren jiki har tsawon rayuwar ɗan adam ko shekara nawa zai wannan abun ba a daina shi shine ma ya na alamar da likita yake amfani da ita ya gane cewa rai ya fita daga jikin ɗan adam shine ya ga cewa zuciyar nan tana bugu ko kuma ba ta bugu bugun nan kuwa yana kasancewa ne saboda wannan matsewa da sakewa da na yi bayani wanda tsoka ta jikin zuciya suke yi to wannan shine a takaice muhimmin amfani da zuciya take da shi a jikin dan adam to dokta an ce ita wannan zuciyar kan iya fuskantar matsaloli ciki har da cutuka wani karin bayani ne za a yi mana wato matsalolin da suke samun zuciya suna da dama akwai wato cututtukan zuciya waɗanda tun ga wajen halitta an halicci ɗan adam ne da waɗannan cututtuka wato su ne ake kira a turance congenital heart disease wanda wasu akan halicce su da su wasu kuma ba a halittar su da su misali daga cikin wannan nau'in na cututtukan zuciya shine wanda zaka ga inda likita zai yi bincike waɗannan atria da ventricles nan da na yi bayani wato inda aka kasa zuciyar kashi hudu akwai wani bango wanda Allah ke halitta yake raba su din nan kashi hudu to wani lokacin sai ka ga a tsakankanin mm, bangare biyu din wannan bangon nan ya zama akwai uli ko huji a jikinsa sai jini ya rika wato haduwa jini wanda bai kamata ya haɗu da ɗan uwan shi ba sai su rika haɗuwa to irin wannan yana jawo wa yaran da aka halicce su da wannan cuta matsala domin kuwa za su rika yawan cututtuka yau ciwo gobe ciwo zai ka ga yaro ma baya girma kamar yadda ya kamata ciwon tari kuwa akai akai har ma dai wani lokacin ya jawo tun mutum yana ɗan ƙanƙani rai ya yi halinsa. To ban wannan kashi na akwai kashi daban-daban na wa'annan wanda ake halittar yara da su. Dakta wani ababe ne haka ke haddasa wa zuciyar mutum waɗannan matsaloli da ka zayyana? Wato kamar yadda na yi bayani shan taba sigari yana illa a zuciya sannan kuma wato ciye-ciyen ma dai ya kamata saboda wannan dalilin ma ya zama na ɗan adam ya rika kiyaye abin da zai domin kamar abubuncin da ya shafi kitse da maiƙo da yawa shi ma yana yin illa wato ita zuciyar a halitta Allah ya yi ta ne kitse zaune ta take a kan kitse kuma kitsen nan ya dan zagaye wasu bangare nata to idan mutum ya zama ne yana eh, cin kitse da yawa da maiko kiba ta yi mishi yawa yadda shi wannan kitsan ma wajen zuciya sai ya zo ya yawa sai kuma ya zama da damuwa to kaga wannan shi ma yana jawo matsala to haka kuma duk wasu abubuwa da ka iya jawo ciwon zuciya kamar yawan amfani da siga da abin ciwon da yake da carbohydrates da yawa da kuma kitse din nan shi yakan taimaka ya jawo ciwon suga din to kaga shi ma sai ya zamana ya taimaka wani lokacin a samu ciwon zuciya to waɗannan da eh, su ne kaɗan daga cikin abubuwan da mutane ya kamata za su iya kiyayewa domin kula da zuciyarsu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Tomarila, dakta akan bayyana cewa akwai alaƙa tsakanin hauhawan jini da kuma ciwon zuciya, wani ƙarin haske ne za a yi mana? Wato hauhawar jini shi kansa wato wani iwo ne wanda shi akasari zaka ga wanda yake da shi ma in dai ba yana dubawa baya sani hakan tana faruwa da shi to wasu kuma sukan samu wasu alamomi kamar ciwon kai ko rashin bacci a wani lokuta. to amma idan shi ciwon hauhawar jinin nan ya dan yi tsanani wani ɗaya daga cikin illolin da yake jawa shine ciwon zuciya ɗin sai ya zama ya shafi zuciya ya hana ta ta yi aikin ta ita zuciyar yadda ya kamata so kaga alaka shine za a ce kamar shi ciwon hauhawar jini shine a aba'isin wasu daga cikin nau'i na ciwon zuciya ɗin wani nau'in kuma na ciwon zuciya shine kamar wanda suke da hawan jini idan wato shi jinin nan da ake tura shi gaba idan ya zama na akwai hawan jini to sai yi wa zuciyar nan wahala tura jinin nan gaba sai ka ga shi ma yana dawo Wato irin hakan yakan sa zuciya ya zama da tana yin aiki da ya fi karfinta har wani lokaci ya kasance ta ma kasa yi shi ne sai ya zama na ake cewa ta kamar zuciya ta gaza yin aikin ta kenan ba wai za ta tsaya ne gaba ɗaya ba amma dai wani hakan yakan sa zuciya ta kumbura kuma tura jinin ya zama mata da wuya ta irin wannan sai zo dan adam ka ga wani lokacin numfashi yana yi mishi wuya sosai sosai wani sai ga yana yin numfashin sama sama kuma da sauri domin ya kuma in ya kwanta wani lokacin to cikin dare dole ne ma ba zai iya kwantawa wato a rigingine daidai dole sai ya tashi saboda numfashin zai ji kamar zai dauke mishi to irin wannan shi ma wani nau'i ne na ciwon kamar masu ciwon suga su ma sukan samu matsalar zuciya idan ciwon ya dan gaba kaɗan to bayan wannan akwai kuma irin waɗanda suke samu a hanyar jini hanyar gudanar jini yadda kowane bangare na jikin dan adam yake bukatar jini ita ma zuciyar tana bukata domin jinin nan ya gudana a jikinta ta samu ta aiki to wani lokacin sai wayannan magudanan jinin su toshe shine ake kira coronary heart disease ya zama akan samu matsala ita kanta zuciyar ta samu matsala ya zama ba ta aikin ta da kyau kuma wannan ciwo yana zuwa dan adam da mugun zafi a kirjin shi a wajen inda zuciyar take da kuma waɗanda kiba a ta yi musu yawa sai kitse ya rika taruwa har cikin waɗannan magudanan jinin kuma ya zamana kitsan nan ya taru ya sa hanyar da jinin zai wuce ya zamana ya yi kankanta to irin wannan shi ne kan jawo matsala wato yawanci irin waɗannan abin da ya shafi irin su kura da abin nan sun fi yin illa idan mutum yana da matsala ta ciwon huhu ko abin da ya shafi danginsu. To amma da yake suna kusa da juna wani lokacin zaka ga mutane sukan ba sa iya bambance ciwon zuciya da na huhu din kamar wato ciwon asma. shi ne yawanci za ka ji mutane suna alakanta ciwon zuciyar ma da kamar su kura da danginta amma inda za a ce zafi tsananin yanayin zafi zai taimaka wato wajen ciwon zuciya sai dai idan ya sa mutum ya zamana wannan ɗin ya sa ayyukan da jikin shi yake yi sukan karu ya zamana bugun zuciya ma ya daɗa yawa sai ya zamana mushi matsala musamman in yana da ciwon zuciya ɗin. To daga karshe wace shawara ce za a baiwa masu fama da larurori na zuciya da ma sauran jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da ciwon na zuciya. ita zuciya yana da kyau mutum ya yi kula da ita kamar yadda ya kamata ɗaya daga cikin hanyoyi da za a kula da zuciya shine za a kiyaye irin abincin da za a ci domin kar ɗan adam ya yi mummunan kiba domin mummunan kiban nan tana da illoli da yawa ɗaya daga ciki shine ciwon da zuciya ka iya samu to kaga duk abin da ya shafi kitse da yawan maiko dole ne za a kiyaye domin kar wannan ta faru sosai mun yi magana akan amfani da shan taba sigari mun yi magana da amfani da kaman barasa su ma dai sukan jawo illa sannan kuma a mutum zai rika ƙoƙari yana motsa jiki motsa jikin nan kala-kala ne ko mutum zai yi wasanni na motsa jiki wanda sun shafi kamar wasan kwallo ko ta hannu ne ko ta kafa ko ta kwando iri daban-daban da ko kuma in mutum ya iya ruwa zai iya yin swimming kamar wanka a cikin ruwa ko kuma hawa keke mutum ya rika tuka ta yana tafiya a kai ko kuma idan ma duk waɗannan ba samu ba mutum ya rika tafiya da sauri wato musamman ware lokaci kullum yana samun haka kamar sau biyar a sati yana samun kamar awa ɗaya ko ya ɗibi wani wata hanya mai tsayi ya yi ta tafiya da sauri har zufa ta yi mishi sai duk waɗannan suna taimakawa mutum ya rage yawan kibarsa kuma yana sa zuciya tana ɗan samun lafiya domin takan ɗan samu dama ka yi bugu yadda bai zama na mushi matsala ba sannan kuma idan mutum ya samu yawan abincin da zai rika ci in ya rage yawan kitse kitse yana haɗa da abin da ya shafi ganye to waɗannan duk suna taimakawa. To ma sauraro da kuma wani neman maka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake ya haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu a yau dr abubakar isa sadiq kwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya masu kulawa da rayuwanmu mai sama allah ya taimake su Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.